To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a a ni ne naku sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Na tare da <laughs> ajiya zakiya, ajiya quality zakiya zaki matan sarki zaki. akwai sirsin da take so ta yi. To, tunda muna wa jama'a dole ya kamata komai mu kanmu wannan na ajiya zakiya ne da shagunta bi ma'ana tana sales. da jama'a na za ta gwada abin da take yi da jama'a take neman a yi magana amma kamin haka barin saka video ki ki face ko ki son ki ki magana ko ki no, sa video sun first ko ki magana sannan kada no video sun first then we start all right no problem jama'a ah i magana kada i magana kada assalamu alaikum yau mun zo muku da stills zakiya zaki beauty collections muna da zakiya zaki beauty collections muna da kuma zakiya zaki beauty glow hmm. shi yasa da mu zo muku da sauce da muke da shi for Ramadan a yadda za yi kowa ya afford a baya okay Ma'ana abin da ajiya zakiya take so ta yi ah, mun shiga watan Ramadan shi yasa albarkacin watan Ramadan da za a shiga ya sa kayan cikin shagon duka a bayan ita ma sadakan da za ta yi za ta rage su eh, ya so kowa ya iya ya se ya iya yana sawa yana sallah da wasu ababa shi sa albarkacin watan ramadanin nan da za mu shiga shi sa ita jiya zakin zaki za ta yi sales bi ma'ana sales ba za ta rage kayan cikin shago za ta rage kayan cikin shago kowa za ta rage kayan shago nan saboda albarkan watan ramadan da muka shiga Allah miki albarka amin eh, eh. all right mu gari shago. Eh hajjajin sulma da shi. Mai jan ado jiyan mulki. Ala ƙara girman. sakiya Mata ke ga sarki zaki. siyan nagari mai da kuɗi gida shahararren kamfanin nan mai suna zakiyan zaki beauty collections ke kawo muku shahararrun kayayyakin sawa da mayamayan shafawa mai mai da tsohuwa yarinya a zakiyan zaki beauty collections akwai man shafawa na jiki akwai man shafawa a fuska wanda yake cire kuraje fuska te luwi-luwi akwai sabulu na wanka da na wanke fuska a zakiyan zaki Active YouTube Collections. Muna da Lish, kala-kala na mata, muna da jaka, wato handbag muna da atamfuna kala-kala na kowane irin ƙasa masu kyau da inganci da quality muna da t-shirt kala-kala na maza da na mata muna da takalma kala-kala na mata har da na maza ga turarika sannan akwai dogayen riga na mata wato abaya da kuma na maza wato jallabiya dubai america ba nan kaɗai yan zaki da tsayawa akwai sarƙoƙi akwai ɗan kunne na gold da na zinari, har da na diamond a zakiyan zaki beauty collections a ɓangaren kayan shafe-shafe akwai jan baki akwai gazel akwai eyeshadow akwai concealer akwai foda akwai mai akwai sabulu idan kana so ka garzayo ka mallaki set ɗin zakiyan zaki beauty collection muna maraba da mai ko mai siyan ɗaya-ɗaya duk inda mutum yake a duniya kayanmu na zuwa gare shi cikin sauƙi domin neman ƙarin bayani sai a tuntube mu a lambar waya kamar haka plus one seven one eight six eight seven seven five one nine. A lafiya lau zakanyar zaki tauraruwa mai adayyar. To, a jama'a wayannan kayan da kuka gani duka ajiya zakiyar zaki wa albarkan watan ramadanin nan da za mu shiga. za ta rage su duka dai zo kasa saboda ya zama affordable kowa ya iya ya siye ita kuma sadakan da ta ga cewa za ta iya ta yi kenan za ta rage su Allah ya sa mata albarka a cikin wayannan jama'a kuna ganin sometimes ina yana program akwai wani jallabiyan da nake irin wani jallabiyan da nake sa irin wani designer ones wannan kana ganin jallabiyan na ba zaki ba ka je kai yawo duniya ga duka baka samu Abanga contact a quality zaki yan zaki. Aji Abdulov gana wani kade. Aji Abdi yana. In ka contact ajiya zaki yan zaki. Irin wayannan jallabiya ka same su. In dai ka contact in je ka shiga shagon mu ka same su. Kina da magana da zaki kuma. Eh batun kan habaya. Muna silsin abaya especially muna cikin watan Ramadan. Sai sa muna silsin abaya. a bayan da ka zo shop mu ka gani duka muna give it away for 2 million which is 200 Ghana cities. Abaya ka gan shi 300 eh, ka gan shi kaman wani ah, wani abaya na nan ka gan shi kaman muna sarwa kaman 300 350. Amma abin da ke da ban mamaki kan da ta rage a bayan nan saboda na duba from ah, how kan da muke siyansa na gani it's almost the ko dubai ka je wala Allah wannan ma pricing ba za ka same shi ba ko in ka tafi wannan ya baka mamaki kan da zaka saye shi a shago a Dubai haka daidai daidai za ka sai shi the same price the same price za ka sai shi a Africa a Ghana in kana Najeriya ko ina ne za iya aika maka ko ina sannan ka kukuzata ba a baya kaɗai ba hatta irin uh, sarka abin wuya na gold gwalagwalai gwalagwalai gwalagwalai gold dukan ka shigo a cikin shago mu same shi uh, banda gold kuma uh, irin mata irin kayan uh, sunan shi nan lace ya kuke kiran shi a cikin hausa leshi lace da sauransu dukan ka shigo shago ka same su sa'annan bayan lace kuma mata na ajiya zaki zaki um, uh, how um, akwai dai kayan wasu sabul amma ina zuwa eh, shadda shadda ko madda ne quality shadda malam ko eh, kana Germany ko Germany kake an an an said maka nan kuma uh, one thing about it is that wanda zaka sai shi a Ghana Africa ni kuma sadakan da zai na doki nauyi na baka free shipping na baka free shipping a turo maka shi inda kake nan kuma um, uh, thirdly akwai dai wasu shago kuma da aka bude kuma daga baya yanzu wani sabon shago amma wannan cosmetics ne amma insha Allah wannan ma ba mu kare dake bamu ba mu bude ba shi sa muna pre a wurin kusa da bude shi amma ga a bit about it amma wannan video ma da na na gani i think ya da daidai kadan to jama'a assalamu alaikum jama'a na zo ne nuna muku zakiyar zaki ajiyar zakiyar zaki magic soap wanda ajiya ya zaki ta to ajiya zakiya zaki magic soap yana aiki ne wanda pimples da yawa ya maka a yawa sa'annan wani kana ganin mark wani baki-baki a fuskansa a jikinsa duka wannan sabulu tana aiki sosai wanda ka shave in ka shave gashin gemunka da rashes da yawa zo maka wannan sabulu tana aiki sosai da wayanda hamatansu ko kuma gabobinka akwai irin wani scent da wasu ababa ciwo ne wannan sabulu tana aiki sosai wannan sabulu wayanda ke so su doke shi a hostels duka ajiya zakiya za ta offer su good eh, eh, price su doke shi hostel sannan sabulun kaga an customize an zana zakiyar zaki kan wannan sabulu in kaga wannan sabulu da baka ga sunan kai ba ba na ajiya zakiya ba ne. all right ah okay okay uh, okay good Sad. sa'annan bayan haka kuma uh, akwai oh location in Nigeria uh, normally but yanzu haka ne gaskiya ba mu da wani location daga Nigeria ba amma uh, I think as time goes on mun bude uh, kamfani mu kuma a Nigeria in Allah ya yarda in Allah ya da mun bude wurin mu ko da ma kan kanin wuri ne ko da karamin shago ne <laughs> insha Allah mun bude amma uh, abin da ke ciki akwai ajiya zaki akwai wasu kayan wasu shelling da wasu ababa uh-huh. amma <clears throat> ban da shaka akwai wasu mai da yanzu muka zama ambassador ambassador wannan man daga american nan ko ina kake ko cikin american nan kake idai kana neman hosu na gani bai mu supply maka wayannan ababa sannan akwai wasu irin product quality ah, kayan ajiya zakiya wasu quality din kayanta da na taba mata shi ma wani tallan shi ma ina gani da na sa in ka sa wannan jallabiya in ka sa wannan jallabiya ko baka taba zuwa makaranta ba mai kira ka ustaz <laughs> kai larabci <laughs> wannan jallabiya an kasa ko baka taba zuwa makaranta ba larabci ne ka yi <laughs> wannan haka kiran shi dubai in america eh dubai in america wanga jallabiya da ajiya zaki ya ta kawo yana nan daban-daban an ga ga gold sa nan kuma kaga ga farinsa ga sa da kuma wannan da yana nan dai ga sunan dai daban-daban dai da yawa nan wannan yana tafiya ne da eh, ga ɗan sa nan ga shi alkyabbarsa kayakan da ake shirin su ya ga fullan shi kakan da yake Mhm. kan da yake zama ya ustaz ya ustaz zaki ko kuma ga mayafinsa mayafin ma yana nan daban-daban mayafi yana nan kowanne kai ka cus take so amma bai mu ga wannan ga mayafin shi adan gashi nan mai ranar idi shi ga mutum ya saka ko mutum ya saka a kagan haka tana zama al-ustaz sarki zaki kenan al-ustaz sarki zaki to ga kuma tularukan dai daban-daban dai ah, grace labarin cus wannan kaga wannan wannan shi zai match shiri wanda zai match shiri na sosai wannan da da tugu nake da tugu nake da an bani wani masallaci in ba da ba da sallan juma amma to america muke shi sa jama'a wannan ake kiran shi wai dubai dubai dubai a ƙasa america akwai wannan mayafin akwai fari fa akwai fari sannan ga wannan ga bulu suna nan dai daban-daban daban daban da yawa dai yasa kowanne kowa ya shirya shi ka zo da sauri ka zo ka samu naka yasa ga sunan dai ga sunan dai yasa jama'a assalamu alaikum a ah, ya maza ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa shi wai larabci mu ce kaifal halik. To assalamu alaikum. Kuma kun gan jallabiyan nan ina nan daban-daban kwalidin shi daban-daban ne jallabiyan nan. <laughs> Sometimes the material, the textile of the material is ah, different. Ah. Kai ka gan the same abaya. Mm. Amma ina nan different different category because of material. ina depend on material mm. da ka use kai abayan ka da shi. Amdilove. Mm. Amdilove. ake kin san duka mm. ina friend one material sometimes kaka gan kamar zaki ya sa wani jallabiya ya hafi muna she wani na neman wannan jallabiya muka short jallabiya she muka ba da sako a so muna wani ta ta wani ah, bangare da baka kawo muna da ka kawo muna is too different ya isa ya isa she sa ah, ya isa ya isa she sa jallabiyan ma oh, eh, ah. quality no like you have to you have to tell them the quality I know I know ya Yasa abin nan na nan quality quality quality quality. Especially abaya, abaya mm. na mata, mm. muna official sale mm. abaya na matter. Kowa ya san na abaya na matter. ke da tsada. Akwai wayansu, okay, Abaya, matter. Abaya, matter. Kowaya mata, kowa ya san kan na ake sada abayan mata ko Dubai ma. Akwai abaya ka shigo cikin shago ajiya zaki yan zaki. Moon siya shi more than 2 million They go Dubai. Oh. Amma ah, muna uh, selling shi. 200. 200. Okay. 200 Ghana. Then Nigeria. ka ce mai 2 million ah 2 million buy bayar sai 2 million ga 1 million 2 million babban kuɗi ne. Ah ai muna magana Ghana um, cities. Ghana. Eh In Ghana city which is 200 Ghana cities. Yeah, ina da program. Shi I'm Aisha ba Allah gobe da mu fito mu zo mu gwada muku da type of abayas da muke da shi on uh, sale. Okay, ina da program, isa bari miki shi da sauri sauri kin gane ko? No problem. All right. Uh, me ke ga? Wanga face cream, ne night face cream, white gold. Okay. Ina da kyau for fuskanka. Mm. Yeah. Wanga face cream ga man namiji ma na ya use, namijin da ke da problem kamar irin pimples pimples. kamar irin bakin ga kamar irin bakin ga yana ya share shi ah, safara try ka gani ah da shi zan shaida wurin Allah ina sallah eh na ya bace ah da shi zan yi za mini shaida wurin Allah ina sallah wallahi abin so ya bace shi yasa amma wannan balarabe ya ce tamam tamam bi ma'ana abu ne mai kyau jayi mhm. muna da shi kuma in different different ga face cream ne ko dai shelly shelly ne face cream nice face cream da dare kawai ke shafa da dare kawai ke shafa yasa duk irin baki bakin da mutum kake da shi a huskan kan ka shafa a shaka bi lokaci bai kai ba ina ina kallo lokaci bai kai ba Malam Habib lokaci bai kai ba muna da kamar minti talatin ma na gani Malam Habib ya kuri na zuwa na gani don Allah ku bari in ba wa wata na ita ma hakkin ta kaɗan kun ji ku ya kuri alright Malam Habib don Allah ku bari ku bari in ba in ba mata na hakkin ta kaɗan ku ya kuri ku ya kuri tunda tana neman ita ba mata haka dole ita ba ya kamata samu mata lokaci alright um, wannan in kana da irin baki baki baki baki huska baki baki a huska eh huska sometimes wani na nan kaga wata mace na nan tana da yin bai glass eh. ko ko kana aiki gindin wuta too much of gindin wuta ba sai dan fari wa cikin hausan sosai ba gindin wuta like in kana aiki wurin like okay wanda ke aikin wuta kamar da kamar da fuwa da sauran okay eh kaga ido me shi na yin ja da sauran shi wanga na get rid of it Okay. Shelly Shelly na get muna da daytime kuma ma daytime na is made by me Zaki and Zaki Beauty Collections. No. She sa oh, ina hmm. a combination shi da shi sa kan ba na baka daytime wannan. Shi in duba kuma kowa da ke karban she. wani na na ya use wanga ya karbe wani na na ya use wanga bai karban muna da daban daban daban daban daban ko ya kai ka samu wanda zai karbe ka. Ba Allah kai za a sai maka abu daga eh, eh, eh, Ghana a aiko maka daga Libya domin kaji na ce free shipping. <laughs> Wallahi, wannan ba zan turo ba. Ka yi hakuri, inda kana Libya ka yi hakuri, za ka sha abu daga Ghana domin na ce maka free shipping. Shi yasa ka ce min kana kana Libya in turo maka. <laughs> Ah, ka yi hakuri. Wallahi ka yi hakuri. Libya shi fish ma ba. Kyale shi, kyale shi. Wanga zaki yanzu zaki dai ah, wanga da safe. Wannan me kenan? Ah, face cream, zaki yanzu zaki face cream. Okay, wannan shi ma na huska ne. Na huska ne. ce huska huska dan gane ya ce fuska amma mu eh, eh, hausa muna cewa huska, huska. to gani ko wannan shi ma ya yake yake ya amfani shi kuma da safin kai wanka muna da cleanser gamba kuma yana nan different different type haka gani da kyau ma it's like goldish color aha yanzu ana gani aha wanga daytime kenan da safin kai wanka da safe she ki use fuskanki da mm. shi yana brighten up the skin mm. muna da kuma cleanser muna da oil ga cleanser mm. cleanser na kuma muna different different type of wanne ne wangare na san oil ne wanga body oil in kenan kun ga ga hoton zakiyan zaki wanga body oil in ke ga wanga kuma eh, wani na ma na ma bai sai use mai kai ka use shi shi wannan a ah, malam shamsu ga dan canjin ki Mala Shamsuddin. <laughs> All right, she shi wannan me yake yi? Wanga is a body oil. Wani na nan mace mana na ita sometimes baka But Ba ta son ta bleach jikinta, ba ta son to change kalanta. She can only use this body lotion, body oil skin into a moisturize jikinta. I soften up the skin kuma. Then about the skin into a very very good. You Yana kamata with natural look. It's organic kuma. Okay. Okay. She she want to fa. Wanga ga rose water cleanser. Ni cleanser na muna da different different type. I Kaga baturiya. mu mun ce rose water kaja wai rose water mm. to ajiya zaki ya zaki rose water kenan ko eh, eh, rose water cleanser cleanser irin kamar ka fito kusa ka zo ka yi ka kare kana dokan auduga ne she ka fesa cikin audugan nan eh. she kana cleanse fuskan ka yana cire maka da dead abin ga kan fuskan ka mm. eh clear before ka shafa daytime uh, ah, mind da safin ka muna da kuma aloe vera gel kuma muna da different different kind of face products okay muna da different different kind of face products domin zaki na da program muka ce za mu ba mu karewa eh, shi sa nake miki da sorry sorry kuma is my new bottle muna da lotion muna da kuma bore mun ga kuma isa body eh, skin okay, kuma na, natural okay wanga na shafawa jiki na shafawa jiki ne okay wanga ah lalle bora lalle wannan bora ne bora bora aka ce maka bora an ka zo ka se, ba ce maka je ka shafa cikin bread ka ci ba fa wanda ka shafa cikin bread ka ci <laughs> wallahi she ciwon ciki ya kama ka <laughs> wannan na shafawa ne na sha mai mai ne na shafawa jiki ko eh na shaf kuma gana da girma because it's several 750 uh, 65 ml muna da kuma 500 ml which is the lotion One of the lotion muna da butter one in nan hmm. yana depend wani na nan yana uh, for natural skin in ka hmm. wani na yana so ya keep color shi yadda ya kamata kaman kada na keep color na natural hmm. yadda ya kamata that's what i use now Not a body wanga, spray wanga wanga abin wallahi akwai lokacin da ba na jin kwana na je na kwanta amma wani kamshi na ji shi na yi kwa na yi bacci na ji domin na jin wani daɗi wani bacci wani daɗi da safe na tashi na ce ajiya zaki ya me kika fesa mina gado ne a bi ba na ashe wannan ne aka fesa maka ko partition ko kuma cikin kujeru ko sometimes my your body is good it's not no kana an za is for body too isa isa bari ce amani ba yana yana da kuma kuma eh, jikin kaya in baka son ka sa lakin kai zan ka adana kayanka kamar sadojin ka, ce ka spray jikin shi duka ka bar shi <laughs> kamar kai me in ka adana kayanka hausa nake yin nan Dakika rate kayan ka na cikin closet. Ya kere, ya kere. Ko na na wrong. Ya kere, ya kere, ya kere. Aki ya hausa So, check <laughs> a mamaki. To, sai ka spray cikin kayan ka duka. Then I keep kayan ka very fresh. Muna da two flavor. Amma ban da other flavor ne naga muna da Duka yana gida, duka yana gida. Kuma wannan ga muna da tularen wutan shi kuma. Bahur, in ji Balarabe. Bahur. Muna da tularen wutan shi kuma. Okay, sorry, one. It's very, very good. Kuma muna da kuma Wangana, gana gwada zaki yan kurfi pass mini oil gudan nan muna da oil kuma oil ga kuma the same oil for skin no ni amma ka don kamar yanzu akwai tablet da aka yi ana shan wai ana so a yi fari domin in wani wani na nan ya ce kamar bai so ya sha tablet na because bai san side effect of the tablet ba she na decide ai muna body oil na tablet na as you can see she na decide ai muna eh, tablet one shi amma in oil da laka ya ka shafa jikinka saboda ka yi very safe it's an oil muna da shi muna da coconut oil body oil kuma muna da different different kind of body oil in kana neman anything for eh, skin just sweet mom ajiya obamina eh, matan hey, eh, alhaji samson kwakwa Mother one. Alhaji Shamsun Kwakwa. Eh, all right, So, jama'a na gani shikenan uh, ah, sirsin da ajiya zakiyan zakiya ta ce tana yi kenan saboda ah, Ramadan da zamu shiga ita ma iya ah, sadakan da za ta yi cewa kayanta duka za ta komo da shi kamar kan da take saya a dubai kamar kan da in kai hau jirgi ka ba ta kudin jirgi ka ba ta lokacinka ka ba ta ka je dubai ka je ka saya ka zo cikin shago za ka kwashe kan da kake so ko ɗari kake so kai ko dubu kake so ka zo ka kwashe za ta kawo su da same price kamar kan da ake siyarwa daga dubai a jallabiya ne a baya ne zinariya ne duka shi gwalagwalan ka zo muna da kuma takalmu na kuma muna da wages from USA akwai takalma nice wages DKNY muna da Michael Coles muna da Tory Birch muna da kuma um, ya sunan ta Madiska Simpson mm. muna da kuma Juicy Kato kowane name brand takalma insha Allah uh, duka kenan uh, in Allah ya da uh, yin wani eh, zan ce eh, za mu yi program in Allah ya da tomorrow yasa in Allah ya kai mu gobe gobe insha Allah to insha Allah jama'a assalamu alaikum ta'ala ajiya quality zakiya matan sarki zaki kenan assalamu alaikum alaikum salam alright to shikenan jiki kawo